والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نحله واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته goma ga الربيع الأول في hijiran manzon Allah الله alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu wannan masallaci mai albarka jami'u Sheikh Talhat Salafi rahimahullah ta'ala domin ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul tahrim sura ta 66 da izinin Allah za mu tashi aya ta 6 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا dama an faɗa mana cewa wannan sura mai albarka tana bayani akan haƙuri da zama da iyali da kuma mu'amala da su mu'amala wacce take kyakkyawa yadda musulunci yake buƙatar a to yanzu bayan an yi bayani a game da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam namiji wato miji wanda yake da mata kuma mijin nan abun koyi kuma gidansa abun koyi kuma matansa abun koyi to sai Allah subhanahu wata'ala yanzu zai dawo da magana ga baki ɗaya zuwa ga al'ummar musulmai ga baki ɗaya a ba su wata ka'ida gamammiya wacce ta shafi iyalinsu sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku anfusakum ku tsara kawunanku wa ahlikum naran da kuma iyalanku daga wuta ku tsara kawunanku da iyalanku daga wuta wa qudu hannasu wal hijara makamashin wannan wutar shine annasu mutane wal hijara da duwatsu alaiha akan wannan wutar akwai mala'ikatun mala'iku ghilabun masu kaushin hali shidadun masu ƙarfi la ya'tuna Allah ma amarahum ba su saba ma Allah madaukakin sarki a game da umarnin da ya ba su wa yaf'aluna ma yu'marun kuma suna aikata abin da Allah ya umarce su ko kuma abin da aka umarce su wannan aya malaman tafsiri ba su ambaci wani sababin saukarta tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake ce ma al-ibtidai wato an-nuzul ibtidai aya ta sauka ba tare da wani sababi ba ba wani abu ya afku ba Allah madaukakin sarki ya saukar da aya mun sha bayani cewa nuzulul qur'ani ala nau'aini saukar alqur'ani kala biyu ne akwai an-nuzulus sababi akwai an-nuzulul ibtidai النزول السببي شيني أتوقد القرآن تسندية وانا أبو لي أبكو تي يزم حنبا بياني أجمدا مفتا جمدا وانا الأمر فوكم وني صحابي دكتين صحابان النبي صلى الله عليه وسلم يتنبيا في أباد أمسا كمن يدفك جن يسألونك وإذا سألك عبادي da sa'ala sa'ilun duk da sa'ala sa'ilun kafiri ne ya tambaya ko kuma wata munasaba amma ina aka ce an nuzulu littidai shine aya da sauka ba tare da sababi ba Allah cikin ganin damarsa sai ya saukar da sura ko aya domin ya ma al'umma bayani wannan aya malaman tafsiri ba su ambaci dalilin saukar ta ba Allah madaukakin sarki ya bude ta yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani an sha faɗa mana maganar sayyiduna Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace idza sami al-mu'min hadha an-nida'a falyusghi bi udnayhi imma amrun ya'muruhu Allah ta'ala bihi wa imma nahyun yanhahu Allah ta'ala an idan Allah yace ya ayyuhal ladina amanu to mai imani ya karkata kunnuwansa ya karkata kunnuwansa zuwa ga wannan kira ko dai wani umarni ne za a bashi ko kuma hanyar ne za a hana shi to wannan ayar umarni ne Allah madaukakin sarki zai bada ya ce ku an kusa ku Ku tsara kawunan ku a farko ku fara tsara kawunan ku masu imani ku tsara kawunan ku wa ahlikum da kuma iyalanku daga naran wata wuta sai Allah madaukakin sarki ya sa ta a matsayin munakka. naran wata wuta saboda a girmama ta a nuna wata babbaci الإمام ابن جرير الطبري يروي أثري لك سيدنا عبد الله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يتي قوا أنفسكم وأهليكم نارا يتي أدبوهم وعلموهم yadda za ku yi ku tsare iyalanku shine addibuhum ku yi musu tarbiyya wa allimuhum ku sanar da su ilimi in ji sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu hanyar da za a bi a tsare iyalai da shiga wuta to shine ita ce a karantar da su addinin Allah sannan kuma a yi musu tarbiyya hanya ta farko kenan ta tsare iyalai daga shiga wuta karantar da su addinin Allah ta'ala abin da ya shafi wajibai na addini a karantar da su aqida a karantar da su ibada a karantar da su kyawawan ɗabi'u a karantar da su mu'amala yadda za su yi cuɗanya tsakaninsu da sauran halittun Allah ta'ala in ji sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an ce sannan al kuntubi al-Qurtubi ta'ala ya kawo kauli daga ɗaya daga cikin magabata ya ce ku an fusakun bi af'alikum ku tsara kawunanku ta hanyar ayyukanku da za ku aikata kyawawa wa ahlikum bi tawsiyatihim su kuma iyalanku ku tsare su daga shiga wuta bi tawsiyatihim ta hanyar yi musu wasiya ta hanyar ba su umarni ta hanyar hana su abin da Allah madaukakin sarki ya hana su malaman tafsiri suka ce wannan ayar hiya a'zamu ayatin ta'muru al-murabbina bi tarbiyati ahlihim ayi da tafi kowace aya girma kenan a cikin alkur'ani wacce take bayani akan mahimmancin tarbiyya masu tarbiyya su zama sun kula masu gida su zama sun kula da tarbiyyar iyalansu wannan ita ce aya mafi girma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo ya fassara aya hadisi ingantacce yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi riwayar sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu hadisi muttafaqun alayhi manzo Allah sallallahu alaihi yace kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne wa kullukum kuma kowa daga cikin ku an tambaye shi game da kiwon da aka bashi sai annabi sallallahu alaihi bayani sai ce al-imam ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi me gida kai shugaba a cikin al'umma al'imamu ra'id shugaba ra'id mai kiwo ne wa huwa mas'ulun an za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi kiwon da aka bashi na talakawa ya kula da su ya tsara haƙƙinsu ya saman musu da abubuwa guda biyar ya kiyaye musu addininsu ima ya ya tsare musu addininsu na biyu ya tsare musu rayukansu kada a rika zubar da jinani himayatul nafsi na uku ya tsare musu dukiyoyinsu himayatul mal sannan na hudu ya tsare musu himayatul aqal ya tsare musu hankalinsu kada ya zama an bari ana shaye-shaye a cikin al'umma mutane suna zama mahaukata sannan na uku na biyar himayatul nafsi ya tsare musu dangantakarsu ya tsare musu dangantakarsu idan yi waɗannan abubuwan guda biyar to ya tsare ma al'umma abubuwan da Allah subhanahu wa Ta'ala ya ba shi na kiwo hmm. ne mai hikima ke cewa la budda lishaki min ra'in yudabbiruha fa kayfa lin-nasi in 'ashu bila ra'i shi la budda lishaki min ra'in yudabbiruha dole ya kasance tinkiya kiyama tana buƙatar wanda zai kula da ita fa kaifa bin nasi in ashu bila wali to ya za ka yi da mutane a ce a basu ba shugabanci ya za a yi rayuwar mutane ta inganta in ba shugabanci to kaga shi yasa malamai suke cewa al-mas'ulul awwal litarbiya al-hukuma wanda aka dora ma aikin farko na tarbiyya a cikin al'umma shine hukuma hukuma domin ita ce take da ayi ita ce take cewa a bari ita ke da kotu ita ke da sojoji ita ke da 'yan sanda wanda ya iya kuma a ladabtar da shi wannan sai iya shi ne matakin farko ce manzala ta sama ya ce wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi namiji mai gida mai kiwo ne a gidansa kuma ran lahira sai Allah ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi matarka da ƴaƴanka ko matanka da ƴaƴanka sai Allah ya tambaye shi game da suka da suka rayu ka karantar da su addini in kai baka iya karantar da su wace makaranta ka sa su sannan ka tsare musu wannan ilimin ka tsare musu ci ka tsare musu sha da Allah sai ya tambayi mu a game da wannan sannan sai manzo ne ce wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun arba'iyatiha mace ne kiwo ce a gidan mijinta ita ma kuma sai an tambaye ta game da kiwon da aka bata ta tsare masa kayansa ta kula da 'ya'yan shi ta tsare masa gidansa ta kula masa da duk abin da ke da alaka da shi ko ko ta bari ya lalace bata damu ba Allah sai ya tambaye ta wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an hidima wanda aka nada shi aka sa shi ya tsaro ko mai tsaron shago ko ma'aikacin gwamnati to za a tambaye shi game kiwon da aka bashi a bangaren ƙarshe sai mun ya rufe ya ala kai dukkanin masu kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi game da kiwon da aka bashi malamai suka ce kiwo abu biyu arri'aya sai ta sa ta kasa su gida biyu akwai al'inaya akwai alhimaya al'inaya a ƙarƙashin arri'aya kula kula ya shafi ka ba shi abin da yake bukata sannan alhimaya ɓangare na biyu kenan ka tsare shi idan mutum aka ba shi kiwo sai ya yi inaya bai yi himaya ba to bai kiwo ba domin ana nan wata rana an ba mutum kiwon dabbobi sai ya zama yana inaya amma baya himaya to ana nan ana nan wata rana sai dai 'yan sanda su kama mai dabbobin nan ya ba su sun shiga gonar wani ba himaya to haka ɗan adam shi ma yana bukatar waɗannan abubuwan guda biyu a ƙarƙashin arri'aya yana buƙatar ne yana buƙatar al'inaya sannan yana buƙatar alhimaya a tsare shi sannan a bashi abin da yake buƙata a kula da shi sannan kuma a tsare shi shine a musulunci al'amru da annahayu a bashi umarni sannan kuma a hana shi ku gyara wannan lafiya kamar dole ne ya zama wannan so daga wannan hadisin malaman tafsiri sun dauke shi a matsayin fassarar wannan ayar ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara daga al'amarin tarbiyya ba al'amari bane na wasa shi yasa tun can da malamai magabata na kwarai suka yi rubuce-rubuce akan tarbiyya aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi kenan tarbiyya tarbiyyar nan ko ta kasu gida-gida malamai suka ce alal aƙalli ana buƙatar nau'ukan tarbiyya guda shida yadda za a samu ƙaya ka tsara kanka ka tsara iyalanka daga wuta tarbiyyar musulunci aka kasa ta gida shida akwai a su imaniya tarbiyya ta aƙida ka kula da aƙida ƴaƴanka da matanka akan wace aƙida suke yanzu wani na nan bai san abin da ake ciki ba sai masu shi ta zama ya shi'a so nawa aka yi haka bai san halin da yake ciki ba ba a ruwan shi da shi ƴaƴan shi sai su je su lalace su ɗau nan a cikin bai sani ba babu a tarbiyatul imaniyya shi bai iya ba sannan kuma ba zai balle ya karantar da su bai tura su makaranta ba a koyar da su a tarbiyatul imaniyya na farko kenan me tsakaninka da Allah waye Allah a wajenka wanda matsayi ka ba Allah ka ba Allah rububiyarsa ka ba shi uluhiyarsa ka tabbatar masa da kyawawan sunayensa ka tabbatar masa da siffofinsa madaukaka me alaka ka da manzon Allah su sama waye manzon Allah a wajenka sallallahu alaihi wa sallam su waye yan gidansa a wajenka waye sahabbansa a wajenka wani irin matsayi ka ba su sannan wani irin imani kake da shi game da mala'iku da littafan Allah da ranar lahira da kuma kaddara ta alkhairi ko ta sharri wannan a ƙarƙashin a tarbiyyar imaniya kai ka koya wajibi ne wajibi ne ya zama alal aƙalli ka soke wani littafi na tauhidi wani littafin tauhidi ka karanta ga su ma a ba a fita ƙarni na biyu ba zuwa na uku ƙarni na biyu zuwa na uku kai ba ba a fita ba tsakanin karni na biyu da karni na uku malamai sai da suka samu mana littafai mabambanta waɗanda suke bayani akan aƙida don a tsara tauhidi a tsara aƙida ta musulunci ka aita lalabiya da ita domin tun a wancan lokacin an fara samun barayin aƙida sun fara bayyana an samu khawarijawa sun bayyana an samu yan shi'a sun bayyana an samu mu'tazilawa sun fara bayyana waɗanda duk dukkanin waɗannan suna dakon miyagun aƙidu masu ɓata mutane su ɓata alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan nau'i na biyu na tarbiyya a cikin tarbiyya guda nau'ukan tarbiyya guda shida a tarbiyyatu al-ilmiyya at-tarbiyatu al ko a tarbiyyatu al kula da tarbiyya kwakwalwa sanar da 'ya'ya da mata kai kanka ka sani ka san ilimi ka tsare musu kwakwalwarsu ka sa musu a cikin kwakwalwarsu abin da zai musu amfani ba abin da zai lalata musu tunani ba a tarbiyyar aqliya sannan a tarbiyyar akhlaqiyya tarbiyya ta kyawawan ɗabi'u ka koyar da su haƙuri ka koyar da su jajircewa ka koyar da su rukun amana ka koyar da su faɗin gaskiya ka koyar da su ƙin zalunci da kuma san adalci ka karantar da su adalci da rukon amana a tarbiyatul akhlaqiyya sannan a tarbiyatul siyasiyya ka tarbiyantar da su yadda ake jagoranci a gidanka ka riƙe jagoranci a matsayinka kai ne shugaba matarka ko matanka a matsayin mataimakanka ku zama kuna da shura a cikin gidan duk abin da za a yi a yi shura wa amruhum shura bainahum a tattauna wa shawirhum fil amr a tattauna kafin a yanke hukunci tarbiyatul siyasiyya ana buƙatar wannan sannan a tarbiyatul jinsiyya ka tarbiyyantar da su tarbiyya ta jinsi tarbiyya ta jinsi abin da ke da alaƙa tsakanin namiji da mace ko bambancin da Allah ta'ala ya sa tsakanin namiji da mace yaro idan ya kusa balaga a karantar da shi hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da janaba a koyatar da a koyar da shi kamun kai a koyatar da a koyar masa da kar ya zama mutumin da zai rika zama bai da ka'ida abin da ya shafi sha'awarsa haka ita ma mace a karantar da ita haka a tarbiyatul jinsiyya to duk wannan yana cin ku an fusakum wa ahlikum naran mutum ya wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa qudu hannas wal hijara makamashin wannan wutar shine annasu mutane wal hijaratu da duwatsu mutane za a fara jibga mata Allah maɗaukakin sarki ya ce halim tala'ati shin kin ƙoshi ya ke jahannamu sai ta ce halimin mazidin akwai ƙari a fassara farko halimin mazidin har yanzu akwai ƙari ba su ƙare ba kaga duka kenan wato tana da wajen da za ta ɗauki kowa ke to za a yi ta zuba mutane a cikin wuta a yi ta zuba su amma fa ba za ta cika ba halim tala'ati فتقول هل من مزيد ai ta zuba mutane a cikin wuta Allah na ce mata ta koshi ta ce halin mazid akwai ƙari a ƙaro min ina da bukata har sai an gama zuba ɗan wuta da baki ɗaya sannan sai a ɗibo duwatsu sai a zuba a haɗa duk da haka ba za ta koshi ba manzon Allah zai sama a hadisi sahihi ce, sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya kafarsa ya taka ta sannan sai ta ce qattu qattu qattu wato yanzu wato ta koshi ta koshi ko daga nan bahaushe ya samo ya kat koko? wallahu a'lam qat qat qat haka ta ce wuta za ta faɗa hadisi ingantacce manzon sama ya faɗa haka kaga wannan wutar dole ne a ji tsoronta shi yasa manzon sama ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku ji tsoron wuta koda da bangare ne ko da ɗan ɗan balli ne na dabino ka tseratar da kanka daga shiga wuta ta hanyar yin sadaka ta hanyar badawa Allah madaukakin sarki sai ya tseratar da kai to ku tseratar da iyalanku da 'ya'yanku ahalikum malamai suka ce ya kunshi mata ya kunshi 'ya'ya domin asalin ahadu a cikin alkur'ani ana nufin matar mutum ko da ita kadai ce to qur'ani nan sai ya zo da ita da ya ce wa ahalikum jam'in ahadu alaiha mala'ikatun zilahu a cikin wannan wuta ko a kanta akwai wasu mala'iku ɗaiɗaiɗai har guda goma sha tara alaiha tis'ata ashar masu tsaron wuta mala'iku su goma sha tara alaiha tis'ata ashar an sanya matsara wuta zama su goma sha tara cikin su duk wanda Allah ya halitta ba su taɓa dariya ba shugabansu shine maliku tunda Allah ya halitta shi bai taɓa dariya ba haka manzo Allah sama ya faɗa a hadisi sahihi Tunda Allah ya halicci malaku malaku abin nan maliku to bai taɓa dariya ba bai taɓa murmushi ba lokacin da aka yi mai iraji da manzon Allah ta san manzon sama ya gan shi ya ce man hada ya jibrilu waye wannan ya jibrilu sai ce innahu maliku ai maliku kenan khazimin na mai tsaron wuta bai taba dariya ba bai taba murmushi ba tunda Allah ya halicce shi kuma in wuta za su haɗu da shi kuma ba zai musu dariya ba ka ji siffarsu ghilafun masu kaushin Ali. al-imam ibn kathirin yace haza yahudu ila qulubihim wannan na koma zuwa ga zukatan suna da kaushin hali kun ga wannan gilazu din ai sifar da Allah ya kore ma manzo Allah ta sama kenan fa bima rahmatin min Allah lintala walau kunta fazzan ghalizan qalbi lam faddu min hawlik saboda tausayin da Allah yake ma al'umma sai ya ba mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama mai taushin hali lin talahum sai ka zama mai taushi a gare su walau kunta fazzan ghalizal qalbi da ka zama fazzan mai miyagun maganganu ghalizal qalbi mai kaushin hali dan fadu min hawlik da duk sun watse sun bakka sai fa'afu anhum saboda haka ka rika yafe musu wastaghfir lahum sannan kai musu ka neman musu gafara Allah in sun yi kuskure wa shawirhum fil amri sannan kuma ka rika shawara da su a kowane al'amari fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kuma kai daura niyyar za ka yi wani abu bayan ka yi shawara to fatawakkal ala Allah ka nemi ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkili Allah yana son masu dogara zuwa gare shi kaga Allah ya kore ma manzon da sama siffar gilza eh ya kore masa siffar gilza ya sifatul gilza kaushin hali kaushin rai rashin haƙuri rashin yafiya riko a zuciya ghilza to kaga bilazun nan sifar su ce ta zuciya sannan shidadun ga su shirga shirga masu ƙarfi a jiki hadha yaudu ila abdanihim wannan na koma zuwa ga jikunkunan su ashiddatu ta'udu ila al-abdan wal ghilza ta'udu ila al-qulub in an ce gilza to ana siffanta zuciya kenan in an ce shidda ana siffanta jiki eh shadidun mai ƙarfi kenan mai ƙarfin ƙarfasa shi ne ake ce masa shadidun sannan an ce ghaliz wanda ya zama mai kaushin hali ba za a taɓa ganin murmushinsa ba in yi murmushi to irin na zaki ne eh. إذا رأيت ليوسا إذا رأيت إذا رأيت نياب باردة فلا تحسبن الليث يبتسم شيء إذا كذا zaki ya buɗe haƙoransa haka to kada ka zata zakin nan murmushi yake in ko ka zata murmushi yake ka zama wawa ba murmushi yake ba zaki baya murmushi to mala'ikun Allah ta'ala Allah haka ya halicce su waɗannan mala'ikun na wuta ba su dariya na magana ka saki jiki a duniya ka yin abin da Allah madaukakin sarki ya umarce ka da shi sannan ga wata sifar su la ya'suna Allah ma hau. ba sa saba ma Allah duk abin da Allah ya ce su kawai ina ga a ba su umarni ne su cika kawai jira suke yi a ba su su bi kawai me Allah zai ce musu su yi kawai da ya ce su yi za su ba su saba ma Allah daga cikin sufofin mala'iku ba su saba ma Allah da wannan malamai suka ce shi shedan iblisu baya cikin mala'iku da matan Allah madaukakin sarki ya ce kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala Shi shedan baya cikin mala'iku ba mala'ika bane domin sifar mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan suna aikata duk abin da aka ba su umarni ne kaga nan Allah da madaukaki zai ce la ya'tuna Allah ma amara ba su saba ma abin da Allah ya ce su yi kaga wannan ma ya isa amma sai Allah ya ƙara ƙarfafa magana sai ce wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da aka umarce su da shi domin mutumin da baya isyani aike ne na aikata abin da aka ce yake to sai ya ce la ya'tuna Allah ma amarahum ba su saba ma Allah game da umarnin da ya ba su sannan sai ya karfafa sai ce wa na ma yu'marun abinda aka sani kawai suna aikata abinda Allah madaukakin sarki ya ba su umarni ne wannan mala'ikun wajibi ne mutum ya ji tsoron su yayi abinda Allah madaukakin sarki ya umarce shi yayi ya tsara kansa a farko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi da daddare zai kiyamul layli sai ya tashi iyalansa gabaki ɗaya. ce ya Aisha tukuni fa'autiri autiri yace ya ke Aisha tashi ki sallah ki wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ga mutumin da yace yace rahimallahu abdan iza qama min al-layli ayqadha imra'atahu ta in lam tastayqiz غش على وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي wa aqamat zaujaha, ko kuma wa aiqazat zaujaha, fa in lam yastayqiz rashat ala wajhihi alma mun su mai Allah ya kan namijin da idan ya tashi zai yi sallah da daddare sai ya tashi matarsa idan bata tashi ba sai ya samu ruwa sai ya shafa mata a fuska dan ta tashi ki sallah tare a gudu tare a tsira tare ya ce Allah ya ji kan matar da ita kuma ta tashi da daddare za ta yi kiyamun laili wata rana aka samu ɓacin rana ga mijinta bai tashi ba to ita sai ta tashi mijin nata idan bai tashi ba sai ta samu ruwa sai ta shafa mushi a fuska don ya tashi ta sallah Ka nan duk manzo Allah sallallahu alaihi yana koyar da mu duk abin da mutum ya dora kansa a kansa na ibada ya dora iyalansa a kai shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu idan ya bada doka aka kafa wata doka to da gidansa yake fara zai shiga gidansa ya ba da doka ya ce su bi kuma ya sanar da su cewa ku sani ku ɗan gidan amirul mu'mini in kuka saba dokan nan to kuna da lakumul azabu bi'fai azaba bi za a muku azaba ta farko ita ce azaba kasancewanku ‘yan gidana, azaba ta biyu ita ce azaban laifin da kuka yi. me yasa kuka zama yan gidana kuma kuka saba kaga ina immunity constitutional immunity a ina yake a musulunci wata rana fa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu a shekarar da aka yi amul majaa wata shekara ce aka aka shiga yunwa aka yi ana ce wata amul majaa ko amul ramada sayyidina Umar ya sa kansa doka ba zai ci abinci ba sai kowa ya koshi sai ya bi garin madina ya zagaya ya tabbatar da cewa kowa ya koshi to daga nan shi kuma sai ya zo ya ci a lokacin in zai ci waina ba mai kamar yanzu misali ka ce mutum ya ci tuwo gaya ba miya sannan na biyu idan zai sha kamu ba ya siga haka sai na umar ya koma yana yi malaman tarihi suka ce sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu mutum ne kyakkyawa mai lafiyayyar fata amma sai bai koma yana saba saboda yunwa da wahala sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu an sa shi a cikin shugabanni kowa hadda makiyansa sun tabbatar da cewa yana cikin azhabin nasi yana cikin mutane masu yawan gudun duniya hafiz ibrahim yana siffanta shi yana cewa yau mashi ta hajjaujuhu alhalwa ka qala laha min aina li samanu alhalwa fa ashriha ma zada an kutuna fal muslimuna bihi aula fa qumi li baiti almal ruddiha yace wata rana matarsa ta sha'awar shan alewa siga kenan shikenan sai sigar da ta ragu ta bai mali sai ta ɗauka sai ta zuba a koko sha yadda za ta sha sai sai na umar ya shigo sai ya ɗanɗana koko sai ya ji siga sai ce min aina li samanul halwa sai daga ina muka samu kuɗin da za a sha siga a nan gidan siga a sha koko da siga shugaban ƙasa shugaban duniya ba ma shugaban ƙasa ba ce ma za da an na fal na bihi aula fa qumi li baitil mali ruddiha ci duk abin da ya ƙari daga abin da za mu ci a matsayin abincin da zai sa dai marayu ban mutu ba to fa komi li baitil mali huddiha a dau wannan abin a mai da shi baitil mali haka sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tarbiyyar iyalansa wata rana ɗansa sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ya taɓa samun wasu kuɗi shi kenan sai ya je sai kuma guda biyu namiji da mace sai ba da ana masa kiwo zuwa wasu shekaru shi nan kawai sai suka yi garki suka zama rakuma da yawa wata rana sai na umar yana ran gadi a cikin garin madina sai ya ga wata gona kai sai ya ga wannan sai ya ga wata sai ya ga wani wajen kiwo wani garki na rakuma ga sunan sun cika sun ba sai ya tsaya sai ce wannan garken na waye sai aka ce li abdillah أين عبد الله نسيت أي عبد الله من من العباد له وأنا عبد الله من عبد الله هو إذا أشهد سياقة ابن أمير المؤمنين ke ɗanka ya ce aji a kira abdullahi ya tsaya a wajen abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala ya zo sai na umar ya ce masa an na laka hada daga ina ka samu wannan ya ce aiki na yi baba aiki na yi kwadugo na samu wannan kuɗin shine daga biyu na fara na siya aure aure na siya na miji da mace raƙuma da raƙumi da taguwa shine suka kai wannan an yi shekaru ma an ina kiwon su ina wahala sai na Umar ya ce bakhin bakhin bakhin madalla madalla sannu ibnu amirul mu'mini sannu dan gidan shugaban ƙasa sannu dan gidan shugaban ƙasa sai na umar ce duk a fashe su a sa su a to wannan fa mutumin ne shine ake zagi wai ya kwace khalifanci saboda lalacewa aƙida da rashin rabo a lahira nan ba ba ba ƙirƙirar tarihi ne, tabbataccen abu ne da ba za a iya goge shi ba Allah ka shirye ta da mu to sai Allah madaukakin suke ce ya ayyuhal ladina kafaru ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tadiru al-yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun ya ayyuhal ladina kafaru ya ku waɗanda kuka kafarta la ta'tadiru al-yawma yau ku ba da udiri inna ji tujzauna ma kuntum ta'malun lalle ana saka muku da abun da kuka kasance kuna aikatawa ne bayan Allah ya kira masu imani tun a duniya su gyara ayyukansu su zama mutanen kirki su zama bayan Allah su kula da kansu su tsara kansu daga shiga wuta sannan su tsara iyalansu daga shiga wuta to Allah kuma ya kira waɗanda suka ki amsa wannan kira sai ya ba su sifa ya ce musu ya ayyuhal na kafaru ya ku waɗanda kuka farta yanzu ka kaddara gashi an tashi filin tashin alkiyama gayi nan kowa an ba shi sakamakonsa ko ana hisabi waɗanda suka ci bin umarnin Allah suka ci tsara kansu daga shiga wuta suka ci tsara iyalansu daga shiga wuta sai Allah ya ba su suna ya ce na kafaru waɗanda suka butulce suka kafarce ma Allah yace la ta'tadiru al-yau yau kakku ba da uzuri ba ku da uzir! ba ku da uzuri awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akum an-nadhir ashe ba mu ba ku rayuwar da ya kamata a ce ku rayu kuma ku yi tunani kuma mai gargadi ba ya zo muku ba Qur'ani ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Allah ya bar malamai kuma suka ci gaba da karantar da al'umma har duniya da nade al'ummar manzon sama ba za ta rasa malaman da za su rika karantar da ita addini ba har duniya da nade idan ma aka shiga wani yanayin da duk al'umma ta lalace to ala ra'ati kulli mi'ati sanati farkon shiga kowace shekara ɗari za a shiga sabon karni to Allah zai tayar da wani ko wasu su tashi sake sabanta addini a jaddada addini wannan alƙawari ne Allah ya yi kuma ya ba manzon sama tabbaci kowace shekara ɗari sai Allah ya tayar da waɗanda za su jaddada addini wanda al'imamu suyuti sai da ya rubuta littafi a kan wannan ya bibbi ya bibbi ya bibbi tun daga ƙarni na farko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamaninsa da ya kawo kan zamaninsa ƙarni na goma ya ce shi ne mujaddidin wannan zamanin in an ce mujaddidin ba ana nufin dole ya zama mutum ɗaya ba ba dole ya zama mutum ɗaya ba zai iya yiwa ya zama mutane da yawa yanzu misali a zamanin su ɗan fodiyo ai dan fodiyo kowa na ce masa mujaddidi a Najeriya ko kuma a zahirin ayyukan da ɗan fodiyo yayi ya cancanta a kira shi da mujaddidi mujaddidi ne domin idan mutum ya kalli rayuwar Najeriya ko kuma rayuwar ƙasar Hausa kafin zuwan dan fodiyo zai gaskata kuma ya karanta yadda ɗan fodiyo ya gwagwarmaya wajen gyara al'umma to zai gasgata cewa dan fodiyo ya cancanta a sa shi a cikin listin mujaddidai na wannan zamanin to a daidai wannan lokacin akwai a shek muhammad bin abdulhab shi kuma a saudi arabia shi kuma ya tafi a daidai wannan lokacin akwai a shek muhammadu sanusi a libya a daidai wannan lokacin akwai a shek ahmad muhammad al-mahdi a sudan kusan duk lokaci dai suka rayu duk da a shek ahmad muhammad al-mahdi ya zo daga baya wanda turawa suka ɓata sunan shi so tari wanda suka karanta littafan turawa a game da ashir ahmad muhammad al-mahdi wani mutum ne ɗan tawaye ɗan tara lalataccen mutum alhali salihin bawa ne Musulmi ne mutumi ne rifoma ne mujaddidi ne da ya zo jaddada addini a sudan suka masa sharri suka ce ya ce shine mahadi sunansa ne mahadin sunan da babansa ya samu sunan kakanninsa ne al-mahadi ba shi ya sa ma kanshi mahadi ba suka ce ya ce shi mahadi ne su ya ce ma kansa mahadi ba to to kaga wannan alkawari ne na Allah to ya za a yi mutum ya je gaban Allah ya zama yana da uzuri la ta'tadir yau ba ka da uzuri shi ya sa manzo ya ce a azara Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanata Allah ya yanke uzuri ga mutumin da Allah ya bashi ya kai shekara 60 ya rayu shekaru 60 har ya mutu shekara sittin bai da uzuri a wurin Allah ba uzurin da zaka ba Allah duk damar da ake bada an baka shekara sittin ai masu shima cewa suka yi idan kai kai arba'in to ka fara tattara ina ka ina ka ne raunin da za ka fara jin ya fara bayyana a jikinka ka fara jin wani kashi na maka motsi da sai kai haka ka ji lafiya lau amma in kai haka sai ka sai wani abu na kas to wannan ilami ne ake maka ana kaɗa maka ƙararrawa ne cewa ka fara tattara ina ka ina shi yasa mai hikima yake cewa man lam yulahiz nafsahu fi jismihi fil arba'in fa innahu fi aqlihi mutum ya kai shekara arba'in amma bai lura da raunin da ke ya fara shiga jikinsa ba to wannan raunin daga kwakwalwa ne wato bai da hankali shine bature din lalacewa bature sai ya foolish at 40 da foolish at reba ko forever sai eh, ka zauna shekara arba'in kana wawa ta tafihi baka san rayuwarka ba baka gyara rayuwarka ba yace to haka za ka mutu idza asha mu'un inji mai zuhudu idza asha mu'un 50 hawlan wa lam tara fihi athar al-afadi fala tastashibanna lahu rashada mutum ya kai shekara hamsin amma bai fara gyara halayensa ba to kada ka taɓa da ta zai zama mutumin kirki har abada haka zai kaga ba uzuri ke la ta'tabihu al-yawm la ta'tabihu al-yawm kada ku ba da uzuri ba ku da uzuri yau inna ma tuzuna ma kuntum ta'malun ana saka muku abin da kuka aikata ne saboda ka ƴan uwa mutum ya neman ma kansa uzuri tun a duniya ba sai an je lahira ba ba a neman uzuri a lahira a duniya ake neman uzuri ya ake neman uzuri ala a duniya shine ga yin nan Allah zai faɗa mana ya ladina amanu يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا نعم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قولي ودن دقي إيمان توبوا إلى الله كتوبوا زواج الله توبة النصوحة توبة تجزية عسى ربكم ubangijinku ya kusa tabbas an yi kafira an kum atikun, da ya shafe muku zunubanku wa yudkhilakum kuma ya shigar da ku jannatin aljannatai tajri min tahtiha al-anharu waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu yau malayi kuzillahun nabiya a ranar da Allah ba zai tozarta annabinsa ba wallazi na amanu ma'ahu da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi nuruhum haskensu yas'a baina aidihim yana gudana a tsakanin a gabansu wa bi aimanihim da bangaren damansu na sai su rika cewa rabbana atmin lana nurana ya Allah ka cika mana haskenmu waghfir lana kuma ka gafarta mana ka ala kulli shay'in qadir lalle Allah kai mai iko ne akan komai wannan aya ɗan uwa ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah Allah madaukakin ciki ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ga uzurin da za ku nema tun a duniya tubu ila ku tuba zuwa ga Allah abinda ake ce ma at-tauba shine ar dawowa idan aka ce taba ai rata ya dawo ke malamai suka ce ai asalin mu dukkanin mu Allah ya halice mu a matsayin mutanen kirki ne na Allah ne mu shine kake cewa inna lillahi mu dukkanin mu na Allah ne dukkanin mu lillahi na Allah ne mu wa inna ilaihi raji'un kuma za mu koma zuwa gare shi to kai na Allah ne tun farko kana kan fitrarsa fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha Allah ya halice ka akan fitra ya halice ka akan ɗabi'a ta addini kowa Allah na halitta shi ne a matsayin mai addini fa abuwahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjidanihi iyayensa guda biyun aka yi rashin sa'a yahudawa ne sai su mai da shi ba yahudi iyayensa kiristoci ne guda biyu sai su mai da shi kirista iyayensa makuzawa ne sai su mai da shi ba maguji to asali kowa Allah ya halicce shi a matsayin mutumin kirki bawan Allah salihin bawa to ranar da kai zunubi ka zama ba na Allah ba ranar da kai zunubi to ka zama ba na Allah ba to idan kana son ka dawo ga Allah shi yasa aka ce at-tawbatu ar-ruju ana ce mata at ana ce mata al-inaba ana ce mata al Attauba at me yin ta sai a ce ta'ibun ko a ce tawwabu wanda ya tuba al sai a ce wanda ya yi ta al-awwab kamar yadda Allah ya siffanta annabi annabawansa sai ce innahu awwa eh sannan muni daga ina ba kenan mai tuba wasu malamai sun yi ƙoƙarƙi su bambanta tsakanin waɗannan lafuzan guda uku suka ce a tauba daban al'inaba daban al'auba daban suka ce in an ce a tauba ka tuba bayan ka yi sabo ita ce a tauba tuba bayan an yi sabo al'inaba suka ce ko baka tuba ba kuma ka yi tuba ko baka zunubi ba ka tuba ka zama kullum cikin istighfari kake shine al-inaba na ilaihi wattaquhu ko wa aqimus salah wa takunu minal mushrikin munibin kenan eh wa kharra raki'an wa anab annabi dawud alaihi salam ai ba zunubi ba ko فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب قال أنابا أناب تاب بلا ذنب كينا mutum ya tuba babu zunubi suka ce al'auba wannan ko siffa ce ma ta annabawa annabawa ne suka keɓanta da wannan al'auba to amma dai duka wannan kokari ne na malamai Allah ya saka musu da alkhairi amma dukkanin waɗannan lafazan guda uku suna nufin tuba in aka ce taba ya tuba in aka ce anaba ya tuba idan aka ce aba ya tuba dukkanin su tuba ne to wannan tubar sai Allah ya siffanta ta sai ya ce tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuhan tuba tsaftatacciya tuba ta gaskiya al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yace fiha nahwu 23 qawlan a game da abin da ake ce ma at-taubatun nasuh akwai kwatankwacin maganganu sun kai 23 maganganu 23 a game da me ake nufi da at-taubatun nasuh at-taubatun nasuh wasu daga cikin malamai suka ce a taubatul khalisatu sadiqa tuba tsaftatacciya tuba wacce ta kasance ta gaskiya suka ce taubatul la audata fiha abadan ila dhanbi suka ce abinda ake cewa a taubatun nasur tubar da mutum zai yi kuma ba zai sake koma ma ba har abada ita ce ake ce mata a taubatun nasur ɗaya daga cikin malamai kuma al al-Qayyim ya goyi bayan maganar sa Allah ya ji kansa yace abinda ake ce ma at-taubatun ita ce wacce ta kunshi sharuɗa guda hudu ko sharuɗa guda biyar yace istighfarun bil lisan wa iqla'un bil abdan wa niyyatu tarki al bil janan wa mufaraqatu sayyi al wa hajri amakin al-isyan abinda ake ce ma at-taubatun nasuh istighfarun bil lisan mutum ya istighfari da baki astaghfirullah astaghfirullah istighfari kai ba tuba bane istighfari da baki kawai ba tuba bane sai na biyu iqla'un bil abdan gaba duk da take yin sabon abin jikin da yake yin sabon a janye kowace gaba tana yin da'a kuma kowace gaba za ta yin zinubi an nuna da zinubi yana da da'a kafa tana da zunubai tana da kuma da'a ido na da zinubi kuma yana da da'a yanzu mutumin da zai kalli al'aura da wanda zai zo ya buɗe alƙur'ani ya gani suna da bambanci ko ba su da bambanci kaga wancan a ba a rabbahu wancan kuma a fa rabba wancan yi ma Allah biyayya wancan kuma ya saba ma Allah kafar da za ta tafi masallaci da kafar da za a tafi da ita gidan giya ɗaya suke ba ɗaya suke ba kafar da aka je da ita masallaci kafa ce ta biyayya ga Allah kafar da aka je da ita gidan giya kuma kafa saban Allah ce to shara'i na biyu na attaubatun Nasu, ba za a kira Attauba attaubatun Nasu. ba sai ta zama akwai iqla'un bil abdan mutum ya yanke saban da yake ya daina yi daga obin da yake saba sannan na uku niyyatu tarki al bin bil jana a cikin zuciya mutum ya daur niyya cewa har abada ba zai sake koma mazunubi ba shine abin da mai akhdari ya faɗa Wani niyyatu Allah ya uda ila dhanbi mutum ya daura niyyar ba zai sake koma ma kowanne zunubi ba shi yasa daga cikin siffofin mummunai ba a ce ba su sabo ba suna sabo amma walan yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lam ba sa dagewa su tabbata akan abin da suke yi alhali kuma sun san wannan abin sabo ne to shine iqla'un bin niyyati tarki al-awd bil janan sannan na hudu mufaraqatu sayyi'il khillan abokanan banza mutanen banza da kuke haduwa ku sabo da su ka kyale su kai baran baran da su kai musu firaqun fasilun wa lawan shatulun ko rabu domin sharri suke kai ka zuwa gare shi sannan na biyar haju a makinin isiyan mutum ya ƙaurace ma wajajen sabo duk inda ake sabon ka a ganshi a wajen babu yadda za ka ka ce ka tuba amma kuma kullum kana wajen sabo babu yadda za ka yi ce ka tuba amma kuma kullum kana aikata saɓa babu yadda za ka yi ce ka tuba abokanan saɓan kana tare da su ai abin da yahudu suke yi kenan shi yasa Allah ya tsine musu yahudawa abin da suke yi shine ɗayan su ce kenan sai shi bai sabo wanda kai ya ma ce masa wani ka daina saban nan sai ki daina ba sai kuma ce da Allah zo ka raka ni in ya raka in ya tafi ya raka shi kawai sai su je ashe teburin giya za su je su zauna shi ya sha giya shi sai ce kai fa ba ka sha ku ka mishi mineral shi ga shi yana shan giya a gefen shi kuma shi yana shan mineral shi yana zama mai bai saba ma Allah ba ka saba ma Allah idan azaba ta zo har da kai a wajen za ta sha ba ai duk inda ake sabo kakka je wajen in an taba ma yin sabo a wajen to kakka zauna a wajen akwai wajen da ake ce mishi batnu muhassir batnu muhassir a muzdalifa nan wajen nan ne Allah madaukakin sarki ya ya halakar da ashabul fi alam tar kayfa ala rabbuka bi ashabul fi a dai wajen a muzdalifa muzdalifa wanda suka je aikin hajji inda ake kwanan nan da daddare mutum ya taso daga arafat zai zo wajen ne magriba da isha'i a nan wajen zai kwana ba a ce kai kowace ibada ba kawai kwanciya za ka yi a wajen in ka samu dama har zuwa asuba in baka samu dama baka samu wani yanki na dare kai da baka tafi mina to wannan wajen a gab da wajen akwai wajen da ake tabbashi basu muhassar to manzala ta sama ya zo daidai wajen yana zuwa wajen kawai sai dabbarsa da ake ce mata alkasuwa sai kawai sai ta rika jan jiki haka sai tana ana tura ta tana jan baya sai manzo sai sahabbai suka ce subhanallahi tsarki ya tabbatar ma ga Allah Sarki ya tabbatar ma Allah yau kasuwa ta yi taurin kai mazan sun ce ba ta yi taurin kai ba ba ɗabi'a ta ba ce taurin kai walakin habata ha habisul fili ai giwayen abarahatu da suka zo ai a nan wajen da suka zo giwayen ƙi ta suka ana can giwayen suna yi Allah ya sanar da su eh, Allah ya sanar da giwaye abin da bai sanar da masu hankali ba mutane to ita ma dabbar manzalin sama taguwar ta zo wajen shi kenan ita ma sai tana ja tana ja to kaga wani tasirin zunubi kenan manzo Allah sai sai ce la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum illa wa antum bakuna aw yusibukum ma asabakum idan ka tabbatar da waje an taba saban Allah a wajen to da ka je wajen ka fara kuka in dole sai ka ka tsinci kanka a wajen kai ta kuka manzo sai ce aw yusibukum ma asabahum ko kuma abin da ya same su zai same su ka shiga wajen da aka taɓa saɓa ma Allah a wajen nan kawai ba ka damu ba akwai matsala to kaga sharaɗin tuba dole mutum ya daina halartar wuraren da ake saba ma Allah sannan a kira tubarsa a tawbatun naso malamai suka ce tuba tana da matakai guda uku na farko akwai abin da ake ce masa al'unsu ilmi al-ma'arif ka san ma saban kake yi domin akwai wanda shi ne ma san saban yake ba ka yadda saɓon kake yi ka yadda kai ne saɓo ne to matakin farko ce ka yadda da cewa abin da kake saɓo ne kada ya zama kana kara saɓonka da tawili akwai masu kara saɓo da tawili masu kara saɓo da shi ya to ai kaza ne yanzu ma da duk kowa ma abin da yake kenan ga shi kwata kwata gafili ne bai ma san abin da ake ciki ba ko kuma ya ce ta nuna ba wani abu bane masu yin kaza fa to to masu yin kaza su kuma me ai mu ba wani abu bane to al'unsu ilmi al-ma'arifi na farko kenan ka san sako kake yi matakin farko kenan mutum Allah zai iya sa shi ya tuba kenan ka yadda da cewa sako kake na biyu sai al'unsu al al'unsu al shine kuna a zuciya damuwa me yasa nake saban nan me yasa nake saban za ka samu a cikin bayan Allah akwai waɗanda Allah ya jarrabe su da sabo amma kuma in za su saban nan zai hankalin su ya tashi to alama ce ta Allah zai rabu za su ba su rabon su tuba da izinin sa amma mutum yana sabo yana jin daɗi wannan babu babu alamar tuba a tare da shi to shine malamai suka ce wannan al'unsuhul wujdani din abu biyu ne ana buƙatar annajmu allazi' wal azmu jazim annajmu allazi' da na sani wacce za ta rika maka bulala a zuciyarka me yasa ne kaza in ya gama zunubin ya dawo ya haɗa kai da gwiwa ya ta futa me yasa ne wannan saban wai me yasa ne ne irin wannan bawan ne irin wannan mutum mutumin ne ya samu a babban malami a Imam al ya kai masa kuka ya ce wallahi malam saƙo ne nake aikatawa da hanyar da zan bi in tuba na yi amma na kasa zan zo in ta kuka in na gama saɓan nan amma ko ba zai hana ni wata rana kuma in sake aikatawa ba kuma in na zo in sake kuka shi ne alimam bin sai ya rubuta masa littafi guda ya bashi ya sa masa suna aljawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi shi ne ake ce masa ad wad-dawa' littafi ne wannan littafi ne ba wani babban littafi bane mujalladi da amma littafi ne da ya faɗa hanyoyi da ake bi a bar sabo sai yi wuya duk saban da kake aikatawa ka karanta wannan littafin ko a karanta maka Allah bai shirye da kai ka saban da kake yi to to na farko kenan annajmu lafi ka rika jin dana sani shi yasa annabi sallallahu ya ce annajmu tauba annajmu tauba yin dana sani tuba ne mutumin da yake da ya sani akan saɓan da ya to akwai alamar zai ba sannan na biyu a ƙarƙashin wannan shine al'azumin jahil ya ji a zuciyarsa ya ɗau niyya ba zai sake koma ma wannan zunubin ba Shi shine ji wijdan to na ƙarshe shi ne al'unsuru amali to daga nan sai aiki daga ciki shine kaurace ma mutanen banza ka canza wuri tasirin canza wurin saɓo mai girma ne an sha karanta mana hadisin mutumin da ya kashe mutane casa'in da tara ko mutum casa'in da tara ya kashe ɗaiɗaiɗai mutum casa'in da tara ya kashe shi ya je ya samu wani rahibi rahibi irin mutanen nan masu bauta a cuci ba ilimi ya je tambaye shi ya ce to ni fa na kashe mutum casa'in da tara shin idan na tuba Allah zai karɓi tuba ta ce wuta ai kai da fir'auna ma matsayin wutar ku daya ya ce haka ah, shi kenan tun da dai matsayin wuta wuta zan shiga shi kenan kawai zai binne mai wuya ake ce su zama ɗaya ai lissafin zai fi daɗi domin ta sayin da tara ai ɗaya ba ta da ɗaya ba ta da ɗan uwa ko to shi kenan sai ya cika ya ce ya zama na ɗari manzon su ne ke ba da wannan labarin hadisi sahihi shi kenan sai ya tafi wajen wani malami malamin addini masani shi ya ce alaga su mala ni nan da kake gani na mai sabo ne ni na kashe mutane ɗaya idan na tuba Allah zai tafi tuba ta yace me zai hana ka Allah ka tafi tubarka ai ba wanda ya isa shiga tsakanin bawa da ubangijinsa ka tuba amma ga sharadin tuba garin da kake zaunan nan gari ne na saban Allah na mutanen banza kai azuma da sauri ka bar wannan garin ka tafi gari ka za akwai mutanen kirki ka haɗu da su ku ci gaba da bauta ma Allah har ajalin ka na mutuwa yanzu shikenan bawan Allah ne kama hanya ya tafi yana cikin tafiya sai Allah ya kaddara a hanya zai mutu sai Allah ya aiko mala'iku waɗanda suke karɓar rai su zo su karɓar ransa akwai muta mala'iku da suke karɓar ran mai imani akwai mala'ikun da suke karɓar ran mutumin banza to da suka zo sai suka yi arba a hanya shikenan sai mutanen kirki mala'iku masu karɓar mutumin mutanen kirki suka ce ai namu ne su kuma waɗancan nan masu karɓar mutane suka ce a namu ne ce to ne hujja ku ka ce ai ta ba ya tuba su kuma suka ce a'a bai tuba ba mutumin da ya kashe mutane ɗari wacce tuba ya yi sai Allah ya aiko wani mala'ika domin ya zo ya hukunci tsakaninsu shi kenan sai wannan mala'ikan sai ya ce to yanzu abin da za a yi a auna kilomitas ɗin da ke tsakanin garin da ya baro da kuma garin da zai je ina ya fi kusa da shi duk inda ya fi kusa da shi tona waɗanda nasu ne na mutanen kirki kenan shi ke in kuma na mutanen banza ne mutanen banza ana auna ce aka ga ya fi kusa da garin mutanen kirkin da ya kama hanyar zai tafi shi ke nan sai mala'ikun da sai karɓar mutanen kirki sai karɓar sa to kaga tasirin canza wuri kenan idan mutum yana sako ya tuba dole ne daga cikin sharɗan tuba ka bar wajen da kake saɓa ma Allah ka bar mutanen banza idan baka bar su ba wallahi ba za ka tuba ba in ka bari wata rana za su maka in wiwi ce misali za su sai maka wata kuma za su huro maka wannan hurowar sai sha'awar sai ta taso maka sai ka ga mutum ya koma ruwa a yi haukar eh, ɗan bankama shekara da shekaru fa ya warke amma ran nan kawai shi kenan ya fi kawai ɗan bankama kamar ban ke hauka kake jifan mutane ba ya ce ah, ba zan gani ma yanzu da ya ma nake yi sai zan gwada sai ya ɗau dutse shi kenan sai koma ruwa ɗin ka gani irin wannan ba a so shi yasa ko saban Allah mutum ya taba yi da ya tuba tuban gaskiya to ka arka tuno masa da da ba daidai bane shi yasa aibi ne babba mutum ya yi sabo ya bari ka rika tsokana shi da wannan saban da ya aikata da Allah madaukakin sarki zai iya jarraba ka da shi kuma duk saban da mutum yake yi kada ka yanke masa kauna Allah madaukakin sarki zai iya shiryatar da shi kai kuma ka ji tsoron Allah zai iya fitina ka da wannan saban shi yasa ni na sha faɗa dukkan mutanen da suke saba ma Allah a cikin mutane to akwai a ci gaba da haƙuri da su ana jawo su a jiki ana jawo su a jiki akwai fata na su zama sun gyaru sun zama mutanen kirki kuma sai su yi alkhairin da wanda ya daɗe a cin alkhairin ma bai yi ba so tari wanda ya taɓa saɓo ya tuba in ya tuba to ya fi rike abin arziki da gaske fiye da wanda dama a ciki yake mu mun saba ka kalli turawa da suke musulunta kalli irin aikin da suke ma musulunci idan ba ture yau ɗan amerika ko ɗan canada ko ɗan ingila ko ɗan faransa ya musulunta akwai wani mawaki dan faransa da ya taɓa musulunta waka yake irin masu nan da matasa ke kwaikwayar su suna kwaikwayan gashin su eh, abin da sa hular su sa kayan su da sauran irin abubuwan da suke da ya tuba ya ce ɓannar da ya ma musulunci da izinin Allah sai ya gyara so daga daga nan tashin farko ya tattara ina sai ina kawai tafi Saudi Arabia ya je fara koyan alifin ba'u sai da ya zama babban malami to haka suke tuwa a kalle su sun musulunta kawai kai tsaye sai su tafi su je su je su ta karatu su dawo su yi tama musulunci aiki ai alkawarin da sayyidina Khalid bin Walid yayi kenan yace yadda ya ba musulmai wahala to sai ya ninninka musu farin ciki fiye da wannan wahalar da ya ba su ai ko hilal sayyidina Khalid bin Walid ya musulunta a shekara ta takwas bayan hijiran manzo Allah sallama ya fara bayyana a matsayin sojan musulmai a yakin Mu'uta aka je da shugabanni guda uku manzo Allah sallama ya nada su dukkanin su aka kashe su karshe sai aka ci aga Khalid ba a kalla cewa sabon musulunta bane shi kwararren soja ne ya ma musulmai banna da sai aka ce a nada shi ana nada shi ya kalli yakin ya kalla ya kalla ya ga za a ci gaba da kashe musulmai domin adadin kafirai ya ninninka na musulmai ninkin ba ninkin kawai sai sai na khali ta dabara yi ta kwashe sojojin musulmai na mai da su gida a aka gama kwashe musulmai ba a gane guduwa suka yi ba da dabara irin tata ta sojanci tun daga wannan lokacin sai na khali da shi ake tafiya yaki kuma Allah ya kaddara ba za a kashe shi a yaki ba a kan gadon shi ya mutu shi ya sa lokacin da zai mutu ya ce ta'isar jaba ya ce Allah wadda rago ya ce rago bai ci ribar duniya ba ya ce gani khalidu ba a jikina babu inda ba suka da tara amma gani zan mutu kamar yadda tsofaffi suke mutuwa mata akan gadonsu akan shimfidarsu to kaga ka'ida ce wa man lam yamut bi shi mata da rayu تعددت الأسباب والموت واحد wanda bai mutu saboda jihadi ba wanda bai mutu saboda kare addini wato zai mutu ma haka nan za ce ka mutu kowa mutuwa za a ce yayi to gara ka mutu sharifi ka mutu a matsayin madaukaki da ka mutu a matsayin gantalalle to kaga shine wannan to wannan tuba ce duk waɗannan sharuɗin tuba ne Allah madaukaki ce a sa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum ana fatan Allah madaukakin sarki da sannu zai yafe muku sayyi'atikum zunubanku in an ce sayyi'at malamai sun yi sabani akan sayyi'at akwai inda alqur'ani ya bambanta sayyi'at da kaba'ir eh, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kaga nan as-sayyi'at ba su kai al-kaba'ir ba to malamai suka ce in an bambanta tsakanin as da alkaba'ir aka aka aka ambace su ba wuri ɗaya ba to as sun ɗauki ma'ana alkaba'ir. amma idan aka haɗa su to kowace na da ma'anarta kaba'ir daban sayyi'at daban sannan a ta a cikin alkur'ani da imam al ya ce, wannan na nuna tabbas tabbas da aka ce asa ba ana tsammani ba ne. tabbas in dai kun tuba Allah zai gafarta muku zunubanku sannan ba gafartawa ba kawai ba gafartawa ba kai wa yudkhilakum jannaci sannan ya shigar da ku aljannatai Ta-jirimin tahtiha al-anharu ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatan Ƙoramun nan guda hudu ne an sha mana bayani a kansu ko yau ma la yuhdillahu nabiyya ranar da Allah ba zai tozarta annabi ba annabi ba zai zama tozartacce ba domin manzo Allah sai ya ce shine shine farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito sannan aka gama hisabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ati babal jannati fa astafti yace sai in je bakin kofa aljanna sai in ce abu da kofa aljanna sai masu tsaron aljanna zai ce man an waye kai fa aqulu muhammadu sai sai sai manzon sai ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kuma fa ga mu nan a baya fa insha Allah eh, muna baya sai in ce abu da kofa sai a ce waye sai annabi sai mai faɗi sai mala'ika ce bika umirtu alla astaftaha li ahadin qablak dama kai aka ce ka in bude ma kowa sai ka zo da kamar zan sama shi zai fara shiga aljanna sannan ta ita za ta rubayar bayan kaga wanda bai bi manzo Allah sama ba ya shiga uku to Allah ba zai tozarta annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu wa da waɗanda suka yi imani tare da shi ba za su tozarta ba eh ba za su tozarta ba ka bi annabi sama ba zai tozarta ba Allah ba zai tozarta ba zai tozarta shi ba ya mishi alƙawari alƙawarin yankan wuka tabbas sannan kai ma in ka bi shi tabbas nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hasken su yas'a baina aydihim yana gudana baina aydihim a gaban su wa bi aymanihim da bangaren daman su a cikin haske gaba gefen su ma haske sakamakon ayyukan da suka aikata na alkhairi a duniya na biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaquluna sai su rika cewa rabbana atmim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu domin ana cikin tafiya tare da munafikai ake da munafikai an taho da munafikai ana cikin tafiya kawai sai munafikai sai su ga duhu يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ana cikin tafiya kawai sai munafikai sai su ga dip su ga duhu wato imanin da suka yi na farko shine hasken amma da munafurci ya shiga cikin zuciyarsu to wannan shine duhu wannan duhu kuma shi zai kai wuta to shine in muna mummune suka ga haka sai ce rabbana atmim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu har mu kai ga aljanna waghfir lana ya Allah ka gafarta mana har a lahira sai ta nemi kafa gafara hankalin mummuni ba zai kwanta ba sai ya gan shi a cikin aljanna sai ka ji kafarka a cikin aljanna to daga nan cike na hankalin mutum ya kwanta kenan gabaki daya daga nan la khawfun alaikum la antum tahzanun sai a ce musu daga ranar ba bakin ciki ba damuwa la khawfun alaikum ba za ku ji tsoron abu na gaba ba wala antum tahzanun sannan ba za ku ji tsoron abin da ya gabata ba mun gane innaka ala kulli shay'in qadir ya Allah kai ne wanda ka zama mai iko akan komai ya Allah ka cika mana hasken mu ya Allah ka ba mu gafara ka gafarta mana to tun daga nan sai mutum ya rika wannan addu'a rabbana atim lana nurana waghfir lana ya Allah ka cika mana hasken mu kada mutum ya zo yana aikin alkhairi daga baya lalace akwai wannan bantsu akwai wannan abu ne mai tayar da hankali mutum ya tsawon shekaru yana ma musulunci aiki sai ya kai wasu shekaru kuma sai ya lalace ya koma yana ma musulunci zagon ƙasa to wannan bala'in da ya fi kowane bala'i kenan to kowa ya rika addu'a Allah ka tsare Allah ka tsare mu daga talalafiyar zamani wannan su ne ayoyin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mu fassara su a yau Allah madaukakin sarki ya bamu lada a cikin fassarar da ta zama ta daidai wadda kuma ta zama ta kuskure Allah madaukakin sarki ya ji kan ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in don Allah malam a jawo hankalin maza da su daina kwallo don bai da kyau saboda a lokacin da aka kashe wani ne na hamza ne kafirai suka guntila kan na hamza kafirai suka guntila kansa suka rinka bugawa wannan ya buga ma wannan wannan ya buga ma wannan shine ma musulmai muke koyi da shi to don Allah mala a jawo hankalin yan uwa musulmai to nan yana ba mu tarihin asalin kwallo kenan a takaice dai kwallo ba ta cikin abubuwa masu amfani a duniyance idan ka kalla akwai babban ɗan kwallon najeriya hauka cewa yi kowa ya sani ba a daɗe ba ba a fi ina jin shekara ɗaya da yan watanni ba ai ya mutu ko a filin kwallo ya zo ya haukace yana ta tsince ni na karanta jarida ban san iyaka ba da ake kira wai gwamnatin tarayya ta mishi wani abu to ba ta mishi ba dai har ya mutu rashidi ya ce a da. a oyo state an ce ana ganin shi sai a gan shi a filin a filin kwallo gefen filin kwallo ya zo yana ta tsince ya hauka wani suna ne da yi ba to ba ka ba kana tsufa ka tashi aiki kana tsufa ka tashi aiki duk ta ka gama zaman ka ta ka zama najmun minan nujumi ka zama cikin taurari wanda ake kana kaiwa wasu shekaru an daina yayin ka kai kankan aka ce ka zo ka buga kwallon ma ba za ka iya bugawa sai ya sa mutum zai bata ma kanshi lokaci ai na taba yi haku duba na taba yi kan kwallon kafa da azumi lokacin da ake Ramadan cup wai wani kafiri ne sai in azumi ya zo sai ya sa wai ya sa kofi wai Ramadan cup na na yi magana a kai na yi kudu ba ina jin shekaru biyu kenan wani azumi zai bayani a kai ka kwallon nan ba ta da amfani ga mutum ko ka kalla ko kai wa din ne amfani shi yanzu daidai lokacin da tsakanin magriba da in nan lokaci mai albarka wani ya riga ya tafi habbukin ɗin waje yake an san sa ko bencin shi ba wanda ke zama mishi a bencin sai ya zo fitinu ne irin waɗannan ga sunan Allah madaukakin zaki ya kyauta ko da wannan tarihin da ya bada ba da ba haka bane ta bada ko ya bada ko da ba haka bane dai kwalla ba ta cin abu mai amfani malamai sun malaman da suka ce za a iya yin kwalla suka faɗi wasu sharuɗa na sha karanta mana sharaɗa ba sharaɗin da zai tabbata sharaɗin farko suka ce a kula da lokacin sallah duka kwallon duniya ya zama ana kula da lokacin sallah in lokacin sallah ya in a talabijin ne a yanki idan a filin kwallo ake buga a tashi lokacin sallah ana cewa hayya ala sala a tsaya a yi sharaɗin farko ce sharaɗi na biyu ka a cutar da kowa kada wani ya sha wani eh sharaɗi na biyu kenan sharaɗi na uku kada ya zama an bayyana al'aura sharaɗi na hudu sharaɗi na hudu shine kada ya zama akwai caca a ciki to kaga dole nan sharuɗan malamai sun ba da su wasu daga ciki kenan cikin malaman da suke ganin za a yin kwallo a wannan zamanin suka ba da wannan sharuɗan akwai shirkar a shek abubakar jabir al-jazair hafizahullah a cikin littafinsa min hajjin muslim da shek yusuf al-qaradawi a cikin littafinsa Bikin lahwi wa tarhih ala dawil kitabi wa sunna sun kawo wannan sharuɗa akwai a shaykh mashhur al salman abu ubaida shi ma yana nan dare a joda ya rubuta littafi ya sa masa ya sa masa suna quratul qadami bain al masalih wal mafatih sunan littafin nasu kenan kwallon kafa tsakanin amfaninta da da bannanta to shi ma ka waɗannan sharuɗa kafidu da nan sharuɗa ne da malamai suka kawo to ba sharaɗin da zai tabbata kuwa a ciki to da ka kada mutane su riƙa yin waɗannan abun ko kalla ko kuma mutum ya zama shi yake bugawa kakka je ka kalla a fili kakka kalla a gidan kakka kalla a gidan kallo kakka je ka buga ka tseratar da kanka musulunci ya ba da dama akwai littafi ko da aka rubuta akan motsa jiki a musulunci ba littafi ne ba littafai da yawa al-imamu al-qayyim na da littafi al littafi ne da zai bayani yake bayani akan ya zaka ka motsa jikinka ka zama mai lafiya in kwalla kana yin ta dan ka motsa jiki ne to akwai nau'ukan motsa jiki da musulunci ya tanada kai yi su kai gudu mana kai in tafiya ma za ka riƙa yi kawai da sauri kai ko ba kai sauri ba ka riƙa tafiya ba duk mutane sun lalace ba ne yanzu wani daga nan zuwa bakin titi sai sai an kawo mishi mashin yaje yana tsaye da dan esfar wai zai je tantara ka motsa jikinka ka yi tafiya shi za kake ganin shekarun baya mutanenmu na baya duk ba su da waɗannan cututtukan na hawan jini da ciwon siga da suka zama yanzu ruwan dare wallahi nan hankali na ya tashi wani yaro bai fi shekara ina jin ashirin da uku ba na ga yaron nan yadda ka san ni da na gan shi hankali na na zata kwarangwal ne na take ban ga yaron nan ba ɗalibi na ne a islami ya she ne na gan shi ya zama wani irin baki za ka ce min ciwon suga yake wai ya kyau ma ke nan na ce to da na gan shi kwanakin baya zan yi shekara ashirin da wani abu ciwon suga ciwon hawan jini

kuma abun ban tsoro malam kwallon nan yau ya zama na da muka yi wayo wajen gari ake kan waje nesa amma yanzu cikin gida wajen ba ma wai 'ya'yan mutanen nan gari ba misali hmm. da almajirai da yau kwallon ya zama kamar wani abu da su wannan sun fi kowa ba da tarbiyyar mutane sai dai a ki faɗin gaskiya ba wanda ke ba ta tarbiyyar mutane kawai sai dai a kyaunin nuku-nuku amma wa almajiranci yanzu akwai abin da yake shi lalata tarbiyyar yara su dai kana kallo malaman su ba za su ce musu su bari yanzu wannan fitinar ta tataro bayi da yara suke yi duk su za su gansu a layi su suka fi su ba wanda zai ce musu su ba su da wasi ba su wanda zai hana su to wannan dai fitinu ne ga nan an sha bayani kan su, Allah mu dauki zuke shi zai tattabu ya tsare mu daga waɗannan abubuwa اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا صادقا وقلبا خاشئا وعملا متقبلا ورزقا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو قل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا المعذبين المضطهدين في مصر اللهم انصرهم في السودان اللهم انصرهم في العراق اللهم انصر إخوتنا أهل السنة في العراق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وأيدهم بجند من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم قو شوكتهم اللهم قو شوكتهم برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين الله ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni na gari a wannan kasa ta mu da dukkan kasashen musulmai Allah madaukakin sarki ka tabbatar da alkhairi a cikin kasar mu da kuma kasashen musulmai Allah madaukakin sarki ka mana canji na alkhairi a cikin wannan kasa Allah madaukakin sarki ka saukar da albarta da alkhairi a cikin wannan kasa Allah ka mana sharri da mayata da yaki da fitilu duk Allah ka kawo mana daga wannan kasa Allah kai ma kasan nan albarta. Allah ka ba mu shugabanni na برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Thank you.